Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Laraba shi daga watan Disamban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba sojojin Isra'ila da mayakan Hamas sun gabza fada a yau Laraba a zirin Gaza yayin da yakin ke kara takurawa Falasɗinawa farar hula da ke gwagwarmayar neman matsuguni da agajin jin kai. A yau Laraba ake sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai halarci wani taron shugabannin manyan kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya ta bidiyo. Ƙungiyoyin 'yan tawayen Afghanistan biyu sun yi ikirarin kashe jami'an Taliban da sojoji akalla hamsin a cikin watan Nuwamban da ya gabata. Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Nijar da Mali sun tsinke hulɗar sassaucin haraji da suka kulla da Faransa wadda aka wa hannu sama da shekaru hamsin da suka gabata. kamar yadda kowace ƙasa take biyan harajinta masana'antunsu suke biya a ƙasar Nijar su ma ya kamata a ce faranshi ta biya haraji a cikin ƙasar Nijar. haka zalika za ku ji cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu a ta bakin ministan tsaro ya nuna alhini kan harin kuskuren jefa bam da sojojin kasar suka yi shugaban ƙasa yana musu yaje yana ta'annati kuma ya umarce mu da duk abin da za mu yi mu tabbatar cewa wannan abu da ya faru bai sake faruwa a wannan ƙasa ta mu mai alfarma ba kamar kowace ranar laraba yau ba muna tafi da shirin arewa a yau na nasara da ma'il hikaya wanda shirin a yau zai duba bukatar yin bincike a kan halin da rundunar sojin kasar suka kai da jirgi mara matuki inda aka sanya fadawa masu halartar taron maulidi a tudun biri da ke yankin igabi a jihar kaduna akwai kuma sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma kafin nan sai kun sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila da mayakan Hamas sun gwabza fada a yau Laraba a zirin Gaza yayin da yakin ke kara takurawa Falasɗinawa farar hula da ke kara fuskantar wahala wajen samun matsuguni da agajin jin kai. Rundunar sojan Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai hare-hare ta sama akan wurare kusan 250 a yankin zirin Gaza a jiya Talata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar da rahoton cewa ruwan bama-baman da Isra'ila ke yi a Gaza sun ƙaru. tun daga ranar Litinin da yamma. Ana kuma gwabza ƙazaman faɗa ta ƙasa. Haka zalika mayakan Falasɗina sun zafafa harba makaman roka ta wuraren Isra'ila. jami'an sojan isra'ila sun ce dakaransu na kewaye birnin khan yunis da ke kudancin ƙasar. wato birni na biyu mafi girma a gaza A yau Laraba ake sa ran shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai halarci taron shugabannin manyan kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya ta bidiyo. Zelensky zai sami damar yi wa shugabannin bayani akan halin da ake ciki a Ukraine kusan shekaru biyu bayan fara mamayar Rasha. Lamarin da ya sa kasashe da dama suka tallafa wa Ukraine ɗin da agajin soja da na jin kai. Taron na yau Laraba na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Zelensky ya soke wata ganawa ta bidiyo da ya kamata ya yi da 'yan majalisar dattawan Amurka, inda aka sa ran zai nemi ci gaban tallafin soja daga Amurka. Zelensky ba zai iya kasancewa da mu ba a zaman da zamu yi wani abu ya faru gab da fara zama. Abinda shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ya faɗa a wani taron manema labarai kenan. Ƙungiyoyin 'yan tawayen Afghanistan biyu waɗanda galibansu tsofaffin jami'an gwamnati da na soja ne sun yi ikirarin kashe jami'an Taliban da sojoji akalla hamsin a cikin watan Nuwamba. Rikicin 'yan tawayen na Saraka Nuke ya fi yawa a arewaci da arewa maso gabashin ƙasar, inda Taliban ta fuskanci tarjiya sosai a lokacin mulkinta na baya, wato daga 1996 zuwa 2001. a cikin wata takaitacciyar sanarwa a harshen dari da turanci da aka wallafa a shafin x ƙungiyoyin 'yan tawayen aff da nrf sun yi ikirarin mayakansu sun kai hare-hare kan shingayen binciken 'yan taliban da sansanonin soja har ma da manyan tituna. kafofin yada labaran afghanistan sun fuskanci kalubale a ƙarƙashin gwamnatin taliban lamarin da ya sa samun sahihin bayani da tabbatar da ikirarin da ƙungiyoyin mayakan suka yi ya zama da wahala to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan jamhuriyar Nijar da kasar Mali sun ba da sanarwar tsinke hulɗa sassaucin haraji da suka kulla da kasar Faransa a ƙarƙashin wasu yarjejeniyoyi da aka rattaba wa hannu yau shekaru sama da hamsin kenan da suka gabata. Kasashe biyu da ke takun saƙa da ƙasar wadda ta yi musu mulkin kai sun ce sun gano cewa suna tafka asarar makudan kudaden haraji a dalilin wannan yarjejeniya. Ga dai Sulaiman Muni Barba da ƙarin bayani a wannan rahoto. lura da abin da aka kira take-taken da faransa ta sa gaba a yunkurin haddasa tarnaki wa kasar nijar da kasar mali ya sa gwamnatocin rikon kwaryar kasashen biyu yanke shawarar dakatar da sassaucin harajin da suka shafa gwamman shekaru suna yi wa kasar ta faransa a ƙarƙashin yarjejeniyar da ke cewa kamfanonin da ke zaune a waɗannan ƙasashe ba za su biya ko tamma ba na haraji abinda babban maga takardar ƙungiyar ma'aikatan haraji ta sinayi musa umaru ya ce ya yi daidai tun da sun san da mu kasar Nijar ba mu da masana'antu can kasar Faranshi sai suka ce to su wanda ke aiki nan a kasar Nijar su biya harajin su can Faranshi. Mu kuma kowa ya sani da babu masana'antu namu sosai da yawa a cikin kasar Faranshi. kenan sun yi kwaro mu bisa ga da aka yi. Hmm. Don ka yanzu shine muka ce wannan ba mu yarda da shi ba kamar yadda kowace ƙasa take biyan harajinta masana'antunsu suke biya a ƙasar Nijar su ma ya kamata a ce faranshi ta biya haraji a cikin ƙasar Nijar. Ina jinjina ma wanga sojoji da suka ga aiki ya kwatanta da suna kishin ƙasar Nijar. Matakin wanda zai fara aiki a nan gaba bayan watanni uku abu ne da ake ganin zai taimaka sosai wajen samar da kudaden shiga a aljihun gwamnatocin kowace daga cikin waɗannan kasashe. kasar Nijar za ta samu kudade sosai ma tunda in kai da sahi yanzu in aka ɗauki kamar ma'aikatan farashuwa da ke nan ƙasar mu ta Nijar ba su biyan ko dala ma'aikata Alaƙa da mu da kanmu ma muna biyan haraji tunda akwai abin da ake mu cikin albashin mu a zuba mu gwamnati to kowace ƙasa tana biya amma faranshi ba ta biya yanzu alhamdulillah tunda za su biyan su kenan in mutum yana so ya zama cikin ƙasar Nijar ya aiki dole ya zamna ya biya haraji. Dama dai tun a ranakun farkon takaddamar da ta taso a tsakanin hukumomin mulkin sojan Nijar da hukumomin Faransa a nan cikin gida wasu daga cikin 'yan kasuwa kamar su Jamil Ibrahim suka shiga yunkurin ankarar da mahukunta cewa lokaci yayi da za a soma tatsar kudaden haraji daga kamfanonin Faransa. kamfani inda na faransa na to ya kamata harajin shi shi biya shi nan inda shi ke aiki amma wanda ba su biya ba muna fatan za a bincika ko na shekara nawa na su biya shi in suna so su ci gaba da aiki in ba su so kuma su kwashe su tattara su ke su dama bai amfani kasar ba da haka mu muna goyon baya ɗari bisa ɗari a hana ma duk wani kamfani gudanar da aikin shi cikin kasashenmu tanke ba zai zuba ma ƙasa harashin da ya dace. Sanarwar gwamnatin rikon kwayar Nijar da ta Mali ta jaddada cewa kasashen biyu sun jinginu da sharuɗan da ke kunshe a yarjejeniyar birnin Vienna ta 1969 wacce ke cewa tsarin hulɗar ƙasashe abu ne da ya tanadin cewa kowace ƙasa na da cikakken 'yancin ɗaukar matsayin da ya dace dangance da abin da take ganin shine mafi a'ala wajen kare muradinta da na al'ummarta kawo yanzu ba wani martani daga gwamnatin faransa akan wannan sabon mataki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da x da kuma instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya umarci kamfanonin mai gas da na haƙo ma'adanai mallakar gwamnatin kasar da su fara aiki ba tare da bata lokaci ba a wani yanki mai faɗi da ke ƙarƙashin ikon gaya na makwabciyar ƙasar. A jiya talata ne madura ya bada umarnin kwanaki biyu bayan da 'yan Venezuela suka kada kuri'ar raba gaddama da gagarumin rinjaye don amincewa da haɗa yankin esquibo mai faɗin marabba'in kilomita 160 da ƙasar. Maduro ya umarci babban kamfanin man kasar na PDVSA da kamfanin haƙar ma'adanai na CVG da su buɗe rasa a yankin don yin aiki. Ya kuma ce zai gabatar da wata doka a Majalisar Dokokin kasar da za ta ayyana yankin a matsayin ɓangaren kasar Venezuela a hukumace. da daɗewa dai venezuela ke ikirarin yankin essequibo yankin kasar ta ne duk da cewa wato duk da hukuncin da wata kotu ta ƙasa da ƙasa ta yanki a 1899 da ta sa yankin a cikin iyakokin gayana A yau Laraba 'yan sanda a Philippines sun bayyana sunayen wasu 'yan kasar biyu mambobin wata kungiya mai goyon bayan 'yan ta'addan IS a matsayin waɗanda ake zargi da kai wani mummunan harin bom a kan taron sujadar mabiya ɗarikar katolika a kudancin ƙasar da ke fama da tashin tashina. mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu hamsin suka jakata sakamakon haran na ranar lahadin da ta gabata a kan masu ibadar da suka taru a wani ɗakin motsa jiki na jama'a a birnin marawi birnin da ya fi yawan al'ummar musulmi a ƙasar wanda 'yan bindiga suka yi wa ƙawanya a shekarar 2017 Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai harin bom ɗin wanda shugaba Ferdinand Marcos ya ɗora alhakinsa a kan 'yan ta'addan ƙasashen ƙetare. 'Yan sandan sun ce a baya sun bi wasu mutane hudu da ke da alaƙa da harin wanda rundunar 'yan sandan ta ce ta yi na ramuwar gayya ne saboda matakan da suke ɗauka kan ƙungiyoyin mayaƙa a yankin. to a da Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A daidai lokacin da hafsan sojojin Najeriya ya kai ziyarar jaji a ƙauyen tudun biri bisa ga kuskuren jefa bam wanda sojojin ƙasar suka yi da ya hallaka gomman mutane masu halartar taron maulidi. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nuna alhini kamar yadda za a ji a hira da umar faruk musa ya yi da babban ministan ma'aikatar tsaron najeriya alhaji badar abubakar kamar yadda ka sani a sojojinmu suna ta kokarin wannan aiki na tsaro kuma aka samu wannan kuskure ya fada ga kan al'umma mun kafa bincike sosai na a gano menene ya faru kuma domin a yi maganin wannan abin kada ya sake faruwa za mu kawo masana sosai da za su duba su ga menene ya faru kuma ya za a yi maganin wannan abin kai sake faruwa kuma kamar yadda kuka ji gwamnatin kaduna da mu ana ta maganganu yadda za a kula da marasa lafiya da kuma yadda za a duba yadda za a yi diyar yadda suka rasu domin a samu samu sauki Allah ya ji kansu Allah sa sun huta Allah ya rahamshe su wajen bautar Allah wajen maulidi suka rasu Allah ya gafarta musu lalle lalle abin ya taba zukatan mu ya taba zukatan gwamnati kuma shugaban kasa yana musu jaje yana ta'annati kuma ya umarce mu da duk abin da za mu yi mu tabbatar cewa wannan abu da ya faru bai sake faruwa a wannan ƙasa mu mai alfarma ba. Amma a shekarun baya an sha samun irin wannan haɗuran. Kamar an samu a Nasarawa da Borno kuma an yi bincike a ka kuma an ɗauki matakai. To ka san yadda aiki yake haka lamarin yake wani lokaci sai ka ga an sami matsala ba haka dai ana bi yau a magance ta gobe ta faru a magance wata layin allah yadda za a yi maganin ta baki ɗaya yadda ba za ta sake faruwa ba insha Allah. To a daidai lokacin da ake fatar za ku yi adalci wurin tabbatar da diya ta kai ga waɗanda abun ya shafa. Akwai waɗansu sababbin matakai da za a ɗauka domin wato ƙara tabbatar da an kakkaɓe 'yan ta'addan da tun farko su ne ke zama sanadin waɗannan masifin da ke faɗawa al'umma musamman a yankunan arewa maso yammacin Najeriya inda matsalar nan kamar bunƙasa take yi. Abin da muke fata shine za mu ci gaba da aiki tukuru to amma abin da muke roƙo shine jama'a akan wannan abin da ya faru a bar wa Allah lamari a yi kokari a yi ta addu'a Allah ya kare na gaba kuma mu za mu bincike domin yanzu idan muka ci gaba da caccaka sojojin akan wannan lamari zai zama gwiwa su ta yi sanyi akan wannan al'amari mu dai mun tabbatar muku a matsayi na shugabanni ba za mu bar wannan abu ya wuce haka ba sai mun bincika mun ga me ya faru idan da sakaci kuma za mu hukunta sakacin da aka yi tunda akwai makamai da kuma hikimomi na zamani da ake jiho bama-bamai ba tare da mutum ya je shi da kansa wato ta jirage masu tuka kansu shin ana amfani da irin wannan hikimomi wurin yaƙi da 'yan ta'addan na a daba-daba da aka sani a sassa daban-daban na ƙasar najeriya kuwa eh, ko yanzu ma jirgin da rahoton farko da aka gaya mana cewa jirgin da ya yi wannan aikin jirgi ne mai tuka kansa akwai wayannan hikimomi kuma akwai kimiyya da yawa yanzu a hannunmu na aikin wannan sosai ita za mu tantance mu ga a wannan lamarin menene ya faru ya aka yi aka sami wannan akasi da yadda Allah kuma za mu fito rahoto da kowa zai gamsu da abin da ya faru kuma idan da ganganci a ciki za a ga abin da za mu yi insha Allah. Babban ministan tsaron Najeriya Alhaji Badar Abubakar kenan a hirarsa da Umar Faruk Musa. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau.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 nan ma an ce kuskure ne kuma babu wanda aka hukunta zamanin buhari bai hukunta kowa ba wani abu ya ci gaba a zamanin bola a bu wannan abu bai yi kyau ba bai dace ba bai cancanta a ce kuma ya tafi a banza ba muhammad ibrahim gamawa na zauren masu sharhi kan lamuran yau da kullum na arewa sabon shirin arewa a yau zai duba bukatar yin bincike kan harin da rundunar soja ta kai da jirgi marar matuki inda akasin ya fada masu maulidi a jihar kaduna rundunar da ke aiki da yaƙi da barayin daji a yankin arewa maso yamma ta bayyana cewa kuskure aka samu lamarin ya shafi waɗanda ba su da laifin komai shi kansa babban hausan sojojin ƙasa laftanar janar taurid dagbaja ya halarci jana'izan marigayan fadar aso rock ta ba da tabbacin cewa shugaba bola tinubu zai tabbatar an hukunta duk waɗanda aka samu da sakaci har aka samu yanayin mai ban takaici da tausayi Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai Ƙungiyar Ansaruddina Tijjaniya da ke zama babbar ƙungiyar 'yan Tijjaniya da ke gudanar da maulidi ta buƙaci ƙaddamar da bincike na hakika da kuma biyan diyya. da yake magana madadin jagoran kungiyar kalifa sunusi lamido sunusi sakataren kungiyar alkasim ya haya ya wuri ya karfafa fatar daukar matakan da suka dace na bin kadun waɗanda sin ya shafa muna miƙa mu da ɗimbin masoya da kuma almajiran shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da kuma dukkanin yan kungiyar jam'iyyar ta ansaruddin atijaniya a najeriya da duniya baki daya ga sauran yan uwanmu da kuma sauran iyalan waɗannan mutane da wannan itilayi ya auka ma wannan kisan da sojoji suka yi duk da sun ce sun yi a bisa ga kuskure a ƙauyen tudun biri da ke afaka ward riga state a igabi local government wannan abun ya faru yan uwa suna taron girmama manzo allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba wani abu kawai wannan abin ya auka musu aka shahadantar da su ala kulli halin muna mai da al'amari zuwa ga allah kuma muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a dukkan hali muna kira ga da gwamnatin tarayya da kuma rundunar sojoji cewa lallai wannan al'amari abin nazari ne kuma abin ƙara dubawa ne domin akwai abin da ake cewa intelligent gathering to ya kamata dukkanin abin da ya kamata a auka ma na operation to ya kamata a ce akwai cikakken ilimi kan inda ya kamata a je musamman abin da ya ta'allaku da rayukan al'umma irin wannan wannan abin yana neman cikakken bincike a gano shin ina muskila yake sannan kuma iyalan wayannan da aka shahadantar mu sani suna da 'ya'ya suna da mata suna da uwaye suna da 'yan uwa wayanda ke suna rayuwa ne kan wayannan saboda haka abubuwa sun shafa ruwa gwamnati ta ce za ta tsaya za ta duba za a biya diyan su to a wannan lokaci gaskiya muna kira da babban murya cewa duk da yake mun ga kokarin da aka yi gwamnatin kaduna ta kira mataimakiyar gwamna ta yi mitin da dukkanin tsakanin eh, shagabannin addini da wanda ke yan uwanmu suna a ciki da kuma sarakunoni da sauransu kan ganin cewa lallai gwamnati tana tsaye kuma mai girma gwamnan Kaduna ya fi cewa ya magana cewa lallai yana tsaye ka al'amarin nan kuma insha Allah gwamnati za ta ga dukkanin abin da ya kamata a yi an yi to muna kira dai da babban murya da gwamnatin da kuma gwamnatin tarayya da kuma dukkanin wanda wannan abin ya shafa lallai a wannan lokaci ba za mu kyale ba lallai sai mun ga an biya diya wanda ya cancanci wannan abu sakamako farko da aka musu wanda aka cutar to ya kamata a rama mishi gwargwaron cutar da aka mishi duk da yake mun san rama irin wayan abubuwan sakawa saboda an rasa rayuwa ba za a iya ba shi yasa Allah ya ce wanda ya hakuri madalla da ladan mai hakuri saboda haka muna jajantawa ga dukkanin yan uwa kuma muna gama yan uwa su yi hakuri dama mu an san masu hakuri kuma abin da zamu musu ma sai dai mu musu nuna saboda mutum an shahadantar da shi yana kan abin da yake zuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wurin maulidin manzon Allah ne saboda haka wannan ya ishe alfahari kuma ya ishe tabbatar da da su cewa su masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna ƙara ba da hakuri ga 'yan uwansu da kuma sauran uwa baki daya cewa mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah kuma lallai Allah zai muna mafita lallai dole ne gwamnati ta yi gaggawan ɗaukan mataki kamar yadda ta ɗauka yanzu kan kan duba lafiyan wayanda abin ya shafa ba su riga sun eh, wayanda ba su mutu ba eh, saboda haka lallai ga wannan al'amari to yana son lallai kyakkyawan daukan mataki da gwamnati za ta dauka wanda duniya za ta shaida lallai an ɗauki mataki to in ba irin wannan matakin ba gaskiya zukatanmu ba za su haƙura ba ga irin wayannan abubuwan da ake nasarori saboda haka allah ya karɓi shahadar su Allah ya sa aljanna ta firdaus ita ce makomansu kuma Allah ya yafe musu kuma Allah ya ba mu hakuri baki daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yake magana mai taimaka shugaba tinubu kan labaru abdulaziz abdulaziz ya ce shugaban ya nuna damuwa ainun kan asarar rayukan shugaban kasa bula ahmad tinubu wanda ya hanyar shi ta dawowa gida najeriya daga kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan samun wannan mummunan labari na wannan iftila'i da ya faru ya nuna ɓacin ransa matuka da gaske da kuma bakin ciki garin wannan al'amari da ya faru ya kai ga rasuwar mutane da dama a kokarin da su jami'an tsaro suke yi na ganin cewa sun ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda da masu tada na tsaye waɗanda a halin wannan aiki ne allah ya kawo wannan tsautsayi wanda yake mai matukar tada hankali a shugaban kasa ya nuna ɓacin ransa ya kuma jajanta da kuma nuna alhini ga wannan al'amari tare da miƙa ta'aziyya da jaje ga iyalan waɗanda al'amarin ya shafa tare kuma da al'ummar jihar kaduna baki daya da sauran musulman najeriya baya ga wannan kuma shi shugaban ƙasa ya kuma ba da umarnin cewa lallai a dan take a fara bincike a zurfa bincike kwarai da gaske a ga me ya kawo wannan ibtila'i wasu waye suke da alhaki idan akwai sakaci kuma a suwane ne suka nuna sakaci ko kuma suwane ne suka yi abin da bai kamata su yi ba in akwai haka din domin a ɗauki mataki a kuma insha Allahu ba za a bar wannan al'amari haka ba kamar yadda a yanzu haka shugaban ƙasa ya ba da umarnin a ba da kulawa ta gaggawa ga waɗanda suka samu rauni sannan kuma kuma duk waɗanda aka same su da sakaci na aiki ko kuma da wani halin ko in kula kamar ganganci insha Allah ba za a bar wani al'amari a haka ba shugaban ƙasa ya ba da umarni a cewa duk wanda yake da sakaci ya nuna ganganci a wannan al'amari to a tabbatar cewa an bincika an samu waɗanda suke da laifi in akwai ɗin kuma an hukunta su amma wannan al'amari ne da za mu dube shi a matsayin wata a matsayin mu na musulmi da muka san cewa akwai kaddara da kuma itla'i da yake iya faɗowa musulmi a kowane irin lokaci wannan al'amari ne na itla'i wanda kamar yadda aka sani da tun shigowar wannan gwamnati ana ta kokarin ganin ya za a yi a rage ayyukan 'yan ta'adda da barayin daji da sauran masu tada kayar baya wanda a irin wannan yanayin aikin ne har a kokarin a gashewa duk wani gungun 'yan ta'adda kamar yadda aka sani shi wannan ƙauye yana kusan wuraren da suke fama da matsalolin tsaro a kokari ne na a ga cewa duk wasu masu kokarin kai hari ba a bar su ba da na tsaro sun yi maganin su kafin su din su da hankalin mutane da basu ba su gani ba to a irin wannan su jami'an tsaro suka je suka yi wannan mummunan kuskure wanda abu ne wanda yake da tada hankali kwarai da ɓacin rai duk da cewa su kansu ba da su ba ba da tunanin hakan bane kokari ne na a ga cewa an an kare rayuwar mutane kuma cikin ikon Allah Allah ya kawo wannan ibtila'i amma kamar yadda na ce insha Allahu ana nan ana kokarin bin tsantsar bincike kuma a tabbatar da cewa an samar da su waɗanda wannan al'amari ya shafa a adalci an kuma bibin musu haƙƙinsu an kuma tallafi waɗanda suka samu rauni wannan insha Allah a yanzu haka an fara yi kuma in Allah da za a tabbatar da an cimma abin da shi shugaban ƙasa ba da umarni a aiwatar. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka. Nasura da Malika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. salamu alaikum. To madalla a gaishe ka yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuma masu rarrabu ka bana ta hanyar imel. za mu buɗe taskar sakonnin namu da sakon haɗin gwiwa na abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogi najeriya ya ce salamu alaikum voa hausa mun ji babban hafsan sojin najeriya ya kaddamar da naira miliyan goma ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a harin bam na jihar kaduna to ai ba nan gizo ke saka ba don waɗannan kuɗaɗe ba za su dawo da rayuka ko rayuwar mamatan ba kana mun tabbata cikin waɗannan mamatan akwai masu miliyan ko fiye da hakan yanzu an san sojoji da tabbatar da tsaron rayukar al'umma ba su yi kisa bisa ganganci ba da fata allah ya kare na gaba sai kuma sakon shehu adamu rijau ya ce Allah ya ji kan bayan Allah da jirgin sojoji ya jefa wa bam a ƙauyen tudun buri da ke gaban jihar Kaduna. To amma fa mun zuba ido domin ganin an hukunta duk wani mai hannu cikin aikata wannan bahagon aiki. Domin dai shi kuskure sau ɗaya ake yin shi da zarar ya zama sau biyu to ganganci ne. sakon haɗin gwiwa daga sanusi madattai da magaram isu makerewa dattai iliyasu yakubu digawa yakubu mai aski ba da raka da haɗabi mai kwamfuta mai yama ya ce salam voa hausa kaddamar da tashar samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana kuma mafi girma a tarihin kasar mu jamhuriyar nijar da gwamnatin kasar tamu ta yi gaskiya abin a yaba mata ne ganin mahimmancin wutar lantarki a al'amuranmu na yau da kullum da fatan dai hukumomi za su yi amfani da wannan damar wajen wadata al'ummar Nijar da isasshen makamashin wutar cikin kankanin lokaci. Allah ya sa haka amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku mu kuwa za mu karanto abin da ya sauwaka. To madalla a gaishe ki da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaice sojojin Isra'ila da mayakan Hamas sun gwabza fada a yau Laraba a ziran Gaza yayin da yakin ke kara takurawa Falasɗinawa farar hula da ke kara fuskantar wahala wajen samun matsuguni da agajin jin kai. rundunar sojan isra'ila ta faɗa a yau laraba cewa ta kai hare-hare ta sama kan wurare kusan 250 a yankin ziran gaza a jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta bayar da rahoton cewa ruwan bama-baman da isra'ila ke yi a gaza sun tun daga ranar litinin da yamma ana kuma gwabza kazaman fada ta ƙasa haka zalika mayakan falasɗina sun zafafa harba makaman roka ta wuraren isra'ila A yau Laraba ake sa ran shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai halarci taron shugabannin manyan kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya ta bidiyo. Zelensky zai samu damar yi wa shugabannin bayani akan halin da ake ciki a Ukraine kusan shekaru biyu bayan fara mamayar Rasha. Lamarin da ya sa kasashe da dama suka tallafa wa Ukraine ɗin da agajin soja da na jin ƙai. Taron na yau Laraba na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Zelensky ya soke wata ganawa ta bidiyo da ya kamata ya yi da 'yan majalisar dattawan Amurka, inda aka sa ran zai nemi ci gaban tallafin soja daga Amurka. Ƙungiyoyin 'yan tawayen Afghanistan biyu waɗanda galibinsu tsofaffin jami'an gwamnati da na soja ne sun yi kirarin kashe jami'an Taliban da sojoji akalla hamsin a cikin watan Nuwamba. Rikicin 'yan tawayen na sarika noke ya fi yawa a arewaci da arewa maso gabashin ƙasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu da dare za ku ji mu dauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham wadda ta shirya ta ba da umarni da injiniyoyinmu na wannan la'asariya wato Mr. Cedric da kuma Rob McLean. Baba ya kuma makeri ne daga dan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.